bismillahir rahmanir al'ummar duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa rahmatullah wato yau shine ranar 26 ga watan tara shekara 2020 miladiya amma in ji malaman tarihi kamar kullum kuna tare da yahaya masussuka wanda muke kawo muku shirin nan mai taken mu gudu tare mu tsira tare kuma mun yi alkawarin shirin nan guda goma ne to Allah ya amince mana yau gashi za mu cika cikon kashi na goma na ƙarshe kenan mm-hmm. muna fata Allah shi taimake mu akan duk abin da muka faɗa Allah ya sa ya je kunnuwan waɗanda abin zai amfana amin mm-hmm. domin matsalolin tsaro da suke faruwa a ƙasashen afirka musamman najeriya da makwabtanta mun taɓo ɓangarori da dama domin kowa yana da ruwa da tsaki da zai iya ba da gudunmuwa wajen magance matsalai domin matsalar ta fi ƙarfin ɓangare ɗaya to a wannan shiri na goma muna so mu ɗan waiwaya cikin al'ummomin da muka yi magana kansu dama manyan duniya masu mulki masu kuɗi masu ilimi daga nan masu waɗanda ake yin abun dansu su ne talakawa to duka kowaɗanne ɓangarori mun ɗan faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata su ba da gudunmuwa saura al'umma sai su faɗaɗa su da kansu to a nan kamar yadda muka ce masu mulki gudunmuwar da za su iya badawa ne su ba da rayuwarsu ya zama suna yin mulkin ne don talaka su tuna ba su iya kansu. yau idan aka shata ma wuri aka ce kai ne sarkin nan wurin amma ko mutum ɗaya babu wurin gaya yamin wa za ka mulka ashe al'ummar da kake gani talakawan nan da kila zuciyarka ta rena kake masa kallon kaskanci kar ka mance zaman su kake yi fa don ba dan su ba baka kan wannan mukamin shi yasa addinin musulunci ya karantar da mu cewa ana bada rayuwa don al'umma kamar yadda annabi lut da zai yi tafiya mutanen shi sun laifi za a hallakar da waɗanda suka kangare su kuma mutanen kirkin da Allah ya tseratar da su tare da lot din to sai aka ce in ka zo tafiya da waɗannan waɗanda aka tseratar ga yadda tafiya za ta kasance fasri bi ahalika bi qidin fasri bi ahalika bi qidin min allahi layl wattabi adbarahum mm. wala yaltafit minkum ahad wamdu haisu tumaru sai aka gaya ma annabi lot. fasri bi ahlika kayi tafiyar dare tare da iyalanka al'umma ka waɗanda suka yi imani suka yarda da da'awarka kaga kenan yana yin jagoranci ne don su mm. sai aka ce to wajen tafiya wata bi adbarahum ta sa su gaba ka bi bayan su mm. kenan wannan ba da rayuwa ne dan al'umma sai ya ga kowa ba a bari baya ba saboda bayan ai halaka ce mm. to sai ya zo shine tsakani baya sai ya tattaro su kaf sun ba ko mutum ɗaya baya shi zai tasa su gaba kenan wannan ba da rayuwa ne don al'ummarka shine wala sai kuma ya ce Allah ya ce to wala yaltafi minkum ahad ɗaya daga cikin ku kada wanda ya waiwayo wa mudu haisu tumarun ku wuce inda ake umarta ku shine ku tsere garin nan ga abin da zai faru da shi kaga wannan ayat ta karantar da mu cewa akwai buƙatar duk wanda aka ba jagoranci to ya zama zai ba da rayuwar shi da lokacin shi da komai nashi saboda waɗannan al'umma to sai mu kalli su kuma kashi na biyu na mawadata domin wannan kaso uku gaba ɗaya su ne duniya to su kuma mawadata duk wanda Allah ya wadata to hushin zuciya da cewa an mai laihi kaza ba nashi ba ne wannan daraja da Allah ya hore mashi ya wadata shi ya ɗaukaka shi ya zaɓe cikin al'umma ba rawaye aka bashi ba fifita shi Allah ya yi to ya daina waiwaye talaka ba abokin faɗan shi bane shi yasa Allah ce wala ya atali ulul fadli min wala ya atali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurbi wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal ya'fu wal yasfahu ala ala tuhibbuna an Allahu lakum mm. wallahu ghafurur rahim Allah ce wa la ya'tali ulul fadli minkum ma'abuta baiwa daga cikin ku waɗanda aka ba wadata kasu yanke an yi utu ulil qurba akan su ba waɗanda suke makusanta wal yatama ko marayu wal masakin ko miskinai wal muhajirin fi sabilillah da waɗanda suka yi hijira ga sunan yan gudun hijira yau ana tare da su su ne nan Allah ya kama sunan su ka a gajiya da yan gudun hijiran nan a taimake su a ɗauka a basu da Allah ya so kai ne dan gudun hijirai ya tsayaratar da kai ya azama wani tausaya mashi gaskiya ne dan haka sai Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su kau da kai su mawadata kada ka ce an ma laihi kaza ko kuma ka ce ai gari kaza ba su zaɓe ka ba yau bala'i ya haɗa musu an koro su sun gama yan gudun hijira ka ce ai ba su yi ni ba kai na kowa ne ranka ya daɗe mm, haka kai ma mawadaci da Allah ya bada duk mm. al'ummar da suke talakawa naka ne ba ruwan kama da daga ina talaka ko ba dan jihar ka bane ko ba dan ƙasar ka bane ya ƙetaro taimaka shi shine Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yi abuwa su kau da kai shine Allah ce to idan laihi suka yi maka ka ki taimakon su kana da shi ala tuhibbuna ay firallahu lakum shin ku ba ku so Allah ya maku ai ma kuna ma Allah laifi yake hakuri da ku mm. to kai ma yi hakuri da laifin da al'umma ke maka to mu yi gaba sai kan su kuma masu ilimi akwai waɗanda su kuma Allah ya ba su ilimi to dole kai wanda ke da ilimi sai ka yi haƙuri da jahilcin jahilai da wautar jahili don za ka je maganar da kwata-kwata ta jahilci ce ba ta yi kama da a faɗe ta ba a mutuntaka mm. to sai ka yi haƙuri domin annabawa Allah ya karantar da mu ta hanyar su annabi Musa ya zo ya wa'azanci fir'auna fir'auna ya kangare da shi da al'ummarsa suka yi ƙoƙarin farma su annabi musa sai allah ya nutsar da su fir'auna da al'ummarsu ya tseratar da annabi musa da mutanensa amma annabi musa bayan ya tsira da al'ummar shi mutanen kirki hmm. suna cikin tafiya وجاوزنا ببني وجاوزنا maimaita akwai bahara a tsakani waje a wazin abibani isra'ila da bahara ta tau ala ya kufu na ala min lahum mayaram waka alu ya musa ja'al lana ilahan kama alahumu aliha aka ita gidan hudu ala innakum qaumun tajhalu kaji annabi musa da shi da al'umma sai yanzu nan suka ketare wannan kogin an halakar da fir'auna da al'umma saboda bautar gunki mm. wajawazna bi bani isra'ila al-bahara sai muka tseratar da banu isra'ila wannan kogin fa a tawa ala ya kufuna ala asinamin lahum sai suka tadda wasu mutane suna tabauta ma gunkin su sai mutane annabi Musa suka ce ya Musa iji Allah allana ilahan kama lahum aliha mu ma muna so ka dan sa mana wani dan gunki mana ka dan sassaka mana kamar yadda su ma ga su da dan gunkin su mu ma mu samu dan abin bauta mawa hmm. azanne haka ba ɗan gunki kaga yanzu na aka halakar da wasu saboda bautar gunki kaga wannan magana ce ta jahili mm-hmm. dole sai an yi haƙuri da wautar wawa mm-hmm. baka ga annabi musan kuma da ya tahiya da al'umma ba suka fasko wata magana take Allah ya halakar da mutanen ya sumar da sunan take mm-hmm. sai da annabi Musa ya ta tuba yana cewa atuhuliku na bima fa'ala sufaha'u minna Allah ka halakar da mu saboda abinda wawayen cikin mu suka yi saboda ya taho da mutane saba'in an masu tsawa sun haɗi in suka mutu in ya koma ya zai gaya mutanen shi ka taho da mutum saba'in kun je unguwa duka su mutu kai kaɗai ka dawo hmm? kuma kai ka tattaga su ka zaɓe su wa ka tara musa he da ya zaɓe su shi ya zaɓo unguwa ka za a zaɓo man wane unguwa ka za a zaɓo man wane to aka ce saba'in ɗin nan sun tahi kuma zaɓo su yayi sun mutu to in ya dawo ya zai ce ma al'ummar shi sai yadda suka ce dole a ce to ai ba sauran wani ma bayanin da zai ma al'umma mm, to shi ma wannan saboda wautar da suka yi shine sai ce qala innakum qaumun tajhalun ku masu jahilta abubuwa ne ba ku gane yadda lamari yake inna haula'i inna haula'i mutabbarun ma hum fi qallun jimla wa badilun ma kanu ya'malu yace inna haula'i waɗannan da kuka gani suna bauta gunkan nan mutabbarun ma hum fi halaka ce abin da suke cikin shi wa badilun ma kanu ya'malun abin da suke aikatawa dinnan barna ne yaya ana غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين سيتش ah, ينزو الله أبغيكم إلها yanzu wani Allah kuke so in nema maku a matsayin abin bauta kuna so yanzu nan in kirkira maku gunki wa huwa faddalakum alal alamin alhali shi Allah shi ya bibita ku akan kowa gashi Allah ya tsere da ku mm. kenan wannan na nuna maka idan ilimin boko gare ka akwai al'ummomin da ba su da wannan ilimin idan su kai ka san boko kuma kila ka shiga gwamnati ka san sirrin gwamnati ka karanta komai idan jahili ya fasko wata magana sai kai hakuri dan yana iya kangamo wasu kuɗi ya ce an ba da kaza a yi kaza an yi kaza shi kuma bai masa harka gwamnati ba teburin mai shayi ya ji labarin mm, to sai kai hakuri da irin wannan dan haka a nan kenan duk ilimin da Allah ya baka in ilimin addini ne kana zane cikin wanda ba su yi shi ba sai kai hakuri dan haka sai mu gangaro kan saura su kuma talakawa to su kuma talakawa sai sun tsaye da jita-jita ba daidai ba ne duk inda ka tsinci magana kawai ka yi gaba da ita domin Allah ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la alimahu alladhina yastanbidunahu minhum ya isa to kaji nan kuma Allah ke jawo wato hankalin al'umma gaba ɗaya talakawa da komi kada ka ji magana kawai ka je ka yaɗa ta abinda baka da sani akan shi domin wani zai ji labari a dandalinsu a majalisar su, kawai sai ka ji mutum bai da alaƙa da aikin gwamnati ko sanin yadda hukuma take ko sanin wani abu amma za je na baka labarin duk abin da ake yi bila komi da komi ka ji ya ce to sai take shugaban ƙasa ya kira wani wani sai ce to tsakaninmu ne da kai wannan kan mu gaya to kai ina ka ji wannan magana tunda sirri ne kace shugaban kasa yayin da wani mm. wanda ba a gaya ma kowa ba magana an hana ta fita ba wanda ya san wannan magana kai ina ka samu ta lamba shugaban kasa gare ka Dan haka akwai buƙatar a daina yada jita-jita kamar yadda a nan baya muka yi magana kan cewa wajibi shugabanni su zama suna yi don talaka talaka kuma ya gamsu da haka shi zai hana in ka wuce a rika ce ma ƙarya ne mm. amma in dai za a gano kana magana a ga abun da ka faɗa daban abun da aikin ka ke yi daban wallahi sai ka wuce duk daraja ka a ce ƙarya ne to haka su ma talakawa sai sun yi hakuri da yaɗa jita jita sai Allah nan yake gaya mana wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi mm. adha'u bih mm. sai Allah ce da sun ji labari wani abu abun na kwanciya hankali ne a'a wani abu ne na tsoratarwa a be sai ka ji sun yaɗa labarin ka ji jita jita na ce an ce za a yi kaza an yi kaza an yi kaza haka kawai surutu sai Allah ce wa laura duhu ilar rasuli zamanin manzon Allah na raye kenan mm. da abun sun maida wa manzon Allah zai ba su labarin yadda abun yake yanzu ba manzon Allah wa ila ulil amri minhum akwai waɗanda wannan abun ya shafa la alimahu allazina yastanbidunahu minhum masu bincike kan abun da sun san shi in labari ka ji na harkar tsaro to ka bari in ma baka da lambar jami'an tsaro akwai 'yan jarida su zaka ji sun ce mun tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda akan wannan magana kwamishinan 'yan sanda kaza ya ce mana sannan duk abin da ya shafi wasu al'umma akwai 'yan jaridu waɗanda suke da kontak da su su za su tuntuɓe su mai magana da yawun wannan al'umma ya ce masu kaza to abin da ake so su waɗancan su ji tsoron Allah duniya ce kuma abu bai boyuwa idan abun da aka tuntube su suka faɗa ƙarya ne waƙi'i zai tabbatar da cewa abun ba haka yake ba domin za a gani zahiri yau da kullum mm. za ta bayyana don haka ku talakawa ku yi haƙuri duk wani labarin da ake so a ji a ji shi hannun waɗanda abin ya shafa don ka yi masu ƙarya mm. su kuma waɗanda abun ya shafa su faɗi gaskiyar magana don in sun ɓoye ma za ta tonu yau da kullum wannan shine hanyoyin da za mu bi Allah shi taimake mu ku kuma duk inda kuka ji wata matsala a ba jami'an tsaro sahihin labari su kuma jami'an tsaro ya zama suna da sirrin ba za su ba da labarin wanda ya ba da wani labari ba ku kuma al'umma masu kawo rishta da zanne tsaye ku tuna hukuma mutane ne yadda kuke farauta al'umma ku kama su ma haka jami'an tsaro kuke farauta ku ya zama kowa gudu yake ba wanda yake zaune lafiya ya kamata mu shawa ma mu ruwa a yi mana aski ku masu tada zaune tsaye ku yi hakuri ku zauna lafiya kuma ku ji daɗin rayuwarku su ma al'umma kuma su ji tsoron wato su ji tsoron fusatar da Allah kan duk abin da Allah bai so in ana yi Allah zai iya hushi ya hana kowa ya zauna lafiya muna fata Allah shi taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yau mun kawo wannan shiri na mu gudu tare mu tsira tare kashi na goma saura kuma in Allah ya yarda mun samu wani shirin mun dora wannan dai mun kai karshen shi Allah shi taimake mu Allah ya sa abun ya amfane mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh